Lesson 10 Numbers Lambobi 1 Daya Daya 2 Biu. Biu. 3 Uku Uku 4 Hudu Hudu Five. Beer. Beer. Six. Shidda. Shidda. Seven. Bakwai. Bakwai. Eight. Takwas. Takwas. Nine. Tara tara ten goma goma counting from ten to twenty kilgo daga goma zuwa ashirin The numbers between 10 and 20 are formed by saying 10 sha 11 goma sha ɗaya. Goma sha ɗaya. Twelve. Goma sha biyu. Goma sha biyu. Thirteen. Goma sha uku. Goma sha uku. Fourteen. Goma sha hudu. Goma sha hudu. Fifteen. Goma sha biyar. goma sha biyar sixteen goma sha shidda goma sha shidda seventeen goma sha bakwai goma sha bakwai eighteen goma sha takwas goma sha takwas nineteen goma sha tara goma sha tara 20. Ashirin. Ashirin.